أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين يوائنا مسلمي مزاد ماتا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muyi ce a wancan saduwa da muka yi muka alkawari cewa za mu yi zance a wannan saduwa a kan mai hukuncin mai yawan shakka mai yawan shakka a cikin sallah menene hukuncinsa sa'an nan menene ma'auni da za mu ce wannan yana yawan shakka a cikin sallansa malumma suka ce mai yawan shakka a cikin sallansa ne mutum da yake a cikin sallah ɗaya zai yi shakka sau uku wannan ana ce mai kafiru shak ko ko a'a a cikin sallah guda uku jere zai shakka yani sallan asuba ya yi shakka sallan azahar ya yi shakka sallan mai la'asar ya yi shakka wannan ake ce ma mai kafiru shakka to mai yawan shakka ta wannan mutum menene wazifansa wani lokaci zai shakka ne a cikin mai adadin raka'o'in sallah wani lokaci mai shakkansa zai yi ta'alluki ne da me da gabobin nan na sallah idan mai yawan shakka ya zama shakkansa yana ta'alluki ne da adadin in sallah idan zai yi gini akan bangare mafi yawa idan ya zamana ya gini a kan bangare mafi yawa sallansa ya bata to ba zai gini a kan wannan bangare ba Matsalan, idan shakkansa da yake yana shakka ne tsakanin matsalan eh, eh, sallah ma'abuciya raka'a hudu sai yana shakka tsakanin raka'a hudu ko biyar to nan ba zai gini mai kan mai bangare mafi yawa ba amma zai Izan ya zama na shakkan da yake yana shakka ne tsakanin raka'a uku ko hudu tonin sai sai gini akan mafi yawa ya mai gini akan mai raka'a hudu ina ji wannan hukuncin mai shakka kenan a cikin mai adadodin raka'o'in sallah idan ya shakka tsakanin mai bangare wanne yake khalilan kaɗan yani raka uku ko hudu ya gini kan hudu amma idan shakkansa ya yi ta'alluki da mai bangare mafi yawa masalan hudu da biyar to shi mai gini akan mai wanne yake akal shine gini kan raka'a hudu amma idan ya zama na shakkansa ya danganci mai gabobin nan ne na sallah idan ya zamana aikata wannan mai gaba zai sababa bai sababa batawan sallah to ba laifi ya zo da wannan gaba? matsalan idan ya yi shakka cewa ya yi sujjada ko bai yi sujjada ba to a nan sai ya yi sai ya yi sujjada yani ya yi sujjada daya ko bai yi sujjada daya ba saboda sujjada daya bai ba ta sallah sujjada biyu ne mai yake ba ta sallah sai zo da wannan sujjada idan ku ya zama na wannan gaba zai sabbaba mai sallansa ya ba ta to ya kamata mai kada ya zo da wannan gaba masalan idan ya yi shakka cewa eh, ruku'i ɗaya ya yi ko ruku'i biyu kaga idan ya gini a kan mai ruku'i biyu sallansa ya bata a nan sai gini cewa mai ruku'i ɗaya ya zo da shi ya aikata wannan hali na biyu kenan da yake mai shakkan da yake mai ba kulawa da shi sa'an nan cikin shakkokin da yake mai ba kulawa da wayannan shakkun shine mai shakkan limami da mamomi a sallan jama'a idan liman ya yi shakka she mamumai suna kan ya kai ne to me mamumai za a ji da su liman zai koma mai wurin mamumi ne in akasin wannan ko ya faru mu ke shakku shi liman yana da yakini to su ma za su koma zuwa ga mai liman sai sa a wannan bangare idan tsakanin liman da mamomi dai yana kan yakini to sai a koma zuwa gare sa sai sa wannan shakka shi ma yana cikin shakkokin da yake mai ba kulawa da su a cikin sallah haka kuma shakkan da mutum ba ka kula da shi cikin sallah shi ne shakka a cikin rakawo nan na sallah wanne yake mustahabbi a nan wazifa da hukuncin eh, wannan mutum da yake za ka yi shakka a cikin mai eh, raka'o'i wanda suke na sallan mustahabbi hukuncin mai yawan shakka ne da muka yi zance eh, da ya wuce yanzu nan aikin da za ka yi irin aikinsa za ka yi haka shakka da ba kulawa da shi shine mai shakka a cikin mai asalin sallah idan mutum masallaci kai shakka cewa ka yi sallah ko ba ka yi ba wani lokaci wannan sallah wannan shakka za ka yi sa ne a cikin lokaci yani yanzu lokacin da muke cikin ga lokaci ne na sallan azahar lokacin sallan azahar bai fita ba to idan kai shakka gabanin fitar lokaci cewa ka yi sallan azahar ko ba ka yi sallan azahar ba to a nan sai me sai ka yi sallan azahar amma idan ka yi shakka cewa ka yi sallan azahar ko ba ka yi sallan azahar ba bayan lokacin azahar ya fita to wannan ba wajibi ba ne ka sake sallanka saboda shi wannan yana cikin shakkan da yake ba kulawa da shi matsala ce mutum da yake yana shakka kwarai a gun me cewa ya yi sallah ko bai yi sallah ba hukuncin wannan mutum mai yawan shakka cewa ya yi sallah ko bai yi sallah ba hukuncinsa kamar hukuncin sauran mutane ne hukuncinsa kamar sauran mutane ne ba zai kula da mai da wasu wasin da ke damunsa da shakkun da ke damunsa ba ko da yake wannan shakkan da yake yi a cikin lokaci ne don mun ce idan mutum ya yi shakka cewa ya yi sallan azahar masalan ko bai yi sallah azahar ba in cikin lokaci ne sai ya yi sallah in ba lokaci ne ba zai wannan sallah ba amma wanne ke na yawan shakku cewa ya yi sallah ko bai yi sallah ba hukuncinsa kamar hukuncin sauran mutane ne sawa'an cikin lokaci ne ko bayan lokaci ne ba zai kulawa ba zai kula da wannan shakka ba haka kuma sallah shakka a cikin ingancin sallah idan mutum masallaci kai shakka cewa sallan da kai ya inganta ko bai inganta ba wannan shakka ba za ka kula da shi ba masalan kana shakka cewa ka yi ruku'i da kyau ko ba ka yi ruku'i da kyau ba ka karanta Fatiya da kyau ko ba karanta Fatiya da kyau ba dukkan wannan shakkokin ba za ka mai za ka kula da su ba bayan haka za mu yi zance hukuncin zato a cikin sallah saboda zato ya bambanta da shakka shakka shine za ka yi shakka hamsin hamsin yani wannan bangare kana shakkansa wannan bangare kana shakkansa mikidarin su idan za mu yi misali da me da eh, adadi nan na da hamsin nan yana da hamsin amma zato shi ne nan talatin wannan bangaren saba'in to menene hukuncin zato a cikin sallah a cikin asalin sallah yani mutum ya yi sallah ko bai yi sallah ba hukuncinsa hukuncin shakka ne a cikin mai zato a cikin adadin nan na raka'o'in sallah hukuncinsa hukuncin yakini ne yani idan kai zato cewa raka'a biyu raka'a uku kai ko hudu kai izan zatonka ya yi ta'alluki da hudu ne to kamar yakini ne nan shi kai gini mai kan raka'a hudu idan kuwa ya zama na zatonka ya yi ta'alluki ne da gabobin nan na sallah sannan da ne da kake a cikin sallah aikin da kake a cikin sallah a bagiran da yake wazifa wazifan mai zato zai saba da mai wazifan mai shakka wajibi ne nan mutum ya yi ihtiyati ala sabilin misal idan kana cikin hali na sayuwa kafin ka yi sujjada sai ka yi zato cewa ka yi ruku'i ko ba ka yi ruku'i ba amma baka da yake ni yani kashi saba'in a cikin dari ka yi sujjada ka yi ruku'i ko ba ka yi ruku'i ba to a nan sai mutum mai kai ruku'i ka kai ruku'i bayan ka kare sallanka sai ka sake wannan sallah yani gabanin mai sujjada kenan amma izan cikin sujjada kake sai kai zato cewa ka yi ruku'i ko ba ka yi ruku'i ba amma ba ka da yakini wazifanka shi ne mai wazifan wanne yake mai yayi shakka ko wazifanka da wazifan wanne yake mai yayi shakka ba bambanci a ciki me yasa saboda a nan idan ya na a haƙiƙa ka yi ruku'i da kai zato sai muka ce ka sake ruku'i to kaga ka yi ruku'i guda biyu kenan la'alla ka yi ruku'i to wannan ruku'i guda biyu zai zama mai sababin mai batawa sallanka don ka zo da ruku'i guda biyu a cikin sallah a cikin raka'a guda to wannan zai zama mai sababin batawan sallanka saboda shi a wannan bagire wannan yi zato hukuncinsa kenan ina ji in allah subhanahu wa ta'ala so ya yarda saboda kanancin lokaci wannan matsala na zato a cikin mai gabobin sallah da aiki da ake cikin sallah za mu kara bayaninsa sa'annan mu shiga zance a cikin mai sallan nan na ihtiyati wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu